A yau laraba ne za a rantsar da sabon gwamnan jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya Alhaji Yahya Bello. Bayan da hukumar zaben ƙasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe karashen zaben gwamnan jihar da aka yi bayan mutuwar ɗan takarar gwamnan kogin a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Yarima Abubakar Audu tun kafin kammala zaben watan Nuwamban bara. A wani taron manema labarai a jiya talata, shugaban kwamitin labarai na bikin rantsuwar Alhaji Ishaq Ajibola ya ce sun riga sun kammala duk wani shiri da zai sa a yi bikin cikin nasara. To sai dai ga alama za a rantsar da Alhaji ya Bello ne ba tare da mataimaki ba. Kasancewar Tini Mr. James Falaki ya yi watsi da mukamin mataimakin. To amma akan wannan batu Alhaji Ishaq Ajibola ya bayyana mafita. And I think the party has made it very clear, including the chairman of the party. He said it uh, yesterday in a press conference, and he already said that, that the party will have a way of choosing a deputy. ya ce ina ganin jam'iyya ta warware wannan batu ko ajiya shugaban jam'iyyar ya faɗa a taron manema labarai cewa jam'iyya na da hanyar fitar da wani sabon mataimaki To ko menene al'ummar jihar Kogin ke bukata ga sabon gwamna Alhaji Hayya Bello? Sunana uh, Alhaji Umar Muhammad ina zaune a cikin garin lakoja Ina mai kira da babbar murya ga shi zababben gwamna da ya daure ya liyarin ɗin matsalolin ma'aikata a kogi wannan ita ce babban abin da zai ya samu farin jinin da za mu ga cewa next election ma shi za mu zaɓa a kogi akwai matsaloli na ma'aikatan ne ah, akwai matsaloli albashi sabon gwamnan nan muna fata zuwan da zai yi allah ya sa ya zama mana alheri allah ya sa ya ji tausayin mu talakawa ya biya mu mu albashi akwai ba ba arias ba incremental ba promotion ba lib salari ba ba a kan lokaci ba mu dai ga muna yanzu ma muna on strike ne wuya kawai muke sha bashi kan bashi sunana Alhaji Tanimu Isa Tela Lakwaja a gaskiya babu babban matsala da ya wuce matsalar rashin albashi mutane ana cikin talauci komai yayi kowa ka taba yanzu a garin nan kukan da yake kenan kusan akwai watanni da ma'aikata ba samu biyan albashinsu ba kowa ka taba ka ji kukansa yake wasu daga cikin al'ummar jihar kogi Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya.